Yadda aka fara zaman kallon wani shirin talabijin na sa'a kenan a ofishin muryar Amurka da kenan Abuja. Shirin an tsara shi ne kan tarzomar Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Zaman kallon wannan majigi wanda aka tsara kan jajircewar 'yan Najeriya musamman mutan arewa maso gabashin kasar. Sa'ilin da kasar ta yi fama da ja'ibar Boko Haram ya sami halartar kusoshin rundunonin sojin ruwa, sojin kasa, sojin sama da mahaidakutar tsaron Najeriya baya ga wasu jami'ai daga ofishin mai bada shawara na musamman kan sha'anin tsaro ga Daga bisani na tambayi kakakin hirkutar sojin Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, ko zai ce akan abin da ya gani cikin wannan shiri? Eh to, kasan duk da kamar yadda na bayani a ciki bayan mun gama ganin shi, gaskiya muryar Amerika ta cancanci yabo saboda gudanar da wannan majigi da ta yi ba don komai ba Ah, suna can amerika amma sun nuna damuwa kan matsalolin da ke damun wannan ƙasa kaga jama'a za a wayar masu da kai su san illar ta'addanci sannan kuma wannan abu ya ƙara dankon zumunci musamman tsakanin mu jami'an tsaro da ku kuma 'yan jarida ba don komai ba abubuwan da muke kun nuna ma duniya cewar ga kokarin da ake yi. Mawallafin jaridar yanar gizo ta Daily Nigerian, Jafar Jafar na ɗaya daga cikin faran hula da suka kalli wannan shiri tare da sojojin. Kyawun hotuna in ka duba ka gani shi ma ya yi kyau da kuma mutanen da aka sassaka da kuma kokarin da wato gwamnati take yi komai an saka shi a ciki babu abin da aka bari. To ko me yasa aka zaɓi gayyato kusoshin sojan Najeriya da farko don nuna musu wannan shiri? Tambayar kenan da na wa manajin edito na sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto. Mun gayyato su ne ta dalilai uku na farko domin su abokan aiki ne tare da mu wajen kokarin fama da wannan al'amari na biyu dukkan waɗannan sojoji suna da rawar da suke taka ta fannin watsa labarai mutane ne da suke kakaki ko kakunan kasa da sojoji mm-hmm. daban-daban akwai na sojan ƙasa akwai na sojan sama akwai na ruwa duk da suka zo su kallaci wani al'amari din na uku saboda su ƙara sa wa abin albarka shi kansa su ga abin da suke yi eh, su kuma san kokarin da ita murya amurka ta yi domin taimakawa wajen ilmantar da juna kan wani al'amari din hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.